ce mata bane shine abdullahi dan hudu yace komin ibadar da kake ciki duk ibadar da kake ya kamata ka zauna kana jin tsoron azabar Allah madaukaki kada ka amince ka ce dan Allah ce wala ya'manu makra Allah illa al-qaumul khasirun wala ya'manu makra Allah illa al-qaumul khasirun bil'abu dan bawura malami ne babban malami mai ismul azan amma karshe yaya ya zamo ya je ya hadu da Allah lafiya yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina duk inda kake duk ilimin ka ba wanda zai baka tabbas abu dan bawo na Allah ce atainahu ayatina ina mana atainahu ayatina eh ina mana Allah ya baki ilimin ya buɗa masa aka ce har ismul azama ne dai amma fansa lahamin فانصلح منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين annabi adamu na cikin aljanna shi dan na tsammani a kansa kai da kake garin ku shine shi dan kai ka tsallake shi dan kenan annabin Allah ne fa amma shi dan da yake kauna ba ya bi shi har cikin aljanna ya gwada ya gani ba kowa ya haddace kalmar da shekai ya faɗa maka ba me ce ta yace ala dulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la annabin Allah ne kuma yana cikin aljanna amma duk da shi ɗan sai da ya ya tsaya tsammani yayi tsammani a cikin sa balle kai kana garin su ilimin ka wanne aminci ilimin ka yaushe sunna nawa kake yi yaushe ka zo sunna shikenan ka amince to khasaran kenan ai idan Allah ce wala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasiruna inna azab rabbihim ghairu ma'mun shine Abdullahi dan Fodi yace la yanbaghi li ahadin an ya'mala wa in kana ala qadamin rasikhin fi sa'a duk inda ka kai da tsoron Allah eh, sayyidina Abubakar yace da me kuwa zai je kuwa ranar lahira yace ya jama'an farfajiyar ranar lahira dukkan wanda ke farfajiyar ranar lahira zai shiga aljanna sai mutum daya zai shiga wuta sai na bakar ce da na ji tsoro wanda yake shine thani ya sunaini ko iz ma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana shike ne ke fada والذين هم لفروجهم حافظون صفة نوتنا تبير وأن سكي كيا يفرجنسي namiji ne ko mace ce tun da yake ba zai taba yin zina ba ba ruwan shi da ƴaƴan ƴar wace ko matan wane ko wane ne sai dai matarsa kadai da ya aura ko ko a'a kuyangarsa bai wasa ko kwarkwararsa haka mace ba ruwanta da mijin kowa sai mijinta wallazina hum li furujihim illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum hairu malumina. faman ittaga wara azalika duk wanda ya tsallake matarsa ko kuyangarsa ko ta tsallake mijinta fa ulaika humul aduna yace wa intananka sune waɗanda suka tsallaka zuwa barna suka yi zalunci na hum li amanatihim wa ahdihim ra'una da waɗanda suke kiyaye amanansu wa ahdihim da alkawurransu yace wa ahadihim alkawurra tsakaninsu da mutane tsakaninka da ɗan adam haka kuma tsakaninka da Allah ahadi kenan alkawarin da ke alkawarin da ke kanka na tsayar da addinin Allah na kiyaye addinin Allah sa'annan alkawarin da ke kanka na kiyaye ƴan uwanka mu'amala da ƴan uwanka ɗan adam duk wanda yake kiyaye alkawuran da ya ɗauka ko alkawarin da ya yana kiyaye amana in ka bashi yadda zaka ka bayar haka zaka zo ka karba ba zai taba amanar ka ko kaɗan ba duk sa'an da ka bashi shugabanci ko ka aure ta ko kika aure shi sai ka je bal makawusu amana ba abin da zai sa ya zalunce ka dan ya zama wallazi nahum ni amanatihim wa ahdihim ra'una والذين هم بشهاداتهم قائمون وأن سكي سير دشيدا دجسيا ba tsoron wane ba kyautata ma wane ko bin bayan wane gaskiya gaskiya ne alkali ne ya hukunci da gaskiya sai da kai da gaskiya kai ba tsoron komai sifa ta nawa kenan sa'an nan ke wallazina hum ala salatihim yuhafizuna waɗanda sifa ta takwas waɗanda suke kiyaye sallah ya bude sifofin da sallah ya cika ta da sallah shi ne sayyid abdullahi dan fodiyo rahimahullah yake yakfiha sharafan an fara kirga kyawawan ɗabi'u da ita kuma aka cika kirga kyawawan ɗabi'u da ita Allah akbar sa'an yake ula'ika fi jannatin mukramuna ma ba ma ku kadai ma za ku ji daɗinsa ba har lahira Allah zai fashi shi aljanna ka ɗauko ɗan aljanna ka bashi ita ce matarka shine mijinki shine shugabanka shike cikin office yaushe ka je kuma kana bin hakkin yau za a ci a koshi kai da kwanan yunwa yaushe za a ce ba za a yi maka baka hakkin ka ba wannan ya kawo wa'annan sifofi Allah ya ce shi ne ɗan aljanna ne sa'annan sai Allah ce famalil ladina kabaru kafaru qibalaka wa wa'annan sifofi guda takwas duk sa'an kake son kai hulɗa da dan adam in ba shi tare da wa'annan sifofi wallahi kai kai kuka ko da idanuwanka ko da zuciyarka dan kasuwa ne kuɗi yake so ba zai taba koshi ba har ya bar duniya mai mulki ne bukatarsa ba za ta taba biya ba sai yadda da ya bar duniya malami ne shugaba ne kowane ne in ba waɗannan sifofi abinda ake so yadda ake son ɗan adam ya zamo kenan a nazare ne firamare ne sakandare ne jami'a ce ko ina duk baki daya abinda yanda ake so a tarbiyyantar da dan adam kenan wa'annan sifofi da Allah madaukakin sai kada yayi zina kada yayi gaida yayi barna kada yayi kada yayi danne amana da duk wa'annan ya zama ne kiyaye sallah amma duk fa'an da ka samu wa'annan sifofi ba su tare da mutum wannan Allah da ya halicce shi kenan shi ya ba shi dukiyar shi ya ba shi ilimin shi ya ba shi lafiya ya ji daɗi bai kyautata tsakanin shi da Allah ba kai ka ji kana bacci zai kiyaye ya kiyaye ka dan me da wani haji ga shi kana kallo ai al'umma ta kai ba inda ba har yanzu ma mutane daga surutu har an kasa surutu kuma kullum komai ka da shi gaba yake yi waye magana ina malamai ina sarakuna ina shugabanni ina yan boko ina yan arabiya ina duk baki daya ina ba kallon ku bane da ƴan uwanku bane suke kwanan yunwa ba ba ƴan uwanku bane a addinance ba ba kasan menene shugabanci ina ma nan shugabanci rayuwa mai ce rayuwa rukunne guda biyu in ba a same su cikin rayuwa babu rayuwa ai wa'annan abubuwa guda biyu in babu su babu rayuwa Allah ya ce li ila fi quraish إيلافهم رهلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت su bautata wa ubangijin wannan gidan ko ɗakin ɗakin Allah kenan allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawfi ya amintar da su daga tsoro waɗannan abubuwa guda biyu a amintar da ɗan adam daga tsoro yana zaune gidan shi lafiya ba wanda zai zai karya masa gida ya kashe shi ko ya ci masa mutunci sa'annan kuma yana da abin da zai ci koya yayi duk sa'an da aka rasa ɗaya cikin waɗannan rayuwa ta lalace kuma duk masu tafiyar da rugamin duk masu shugabanci duk masu jagorancin mutane baki daya a wannan lokacin Allah zai tsayar da su ya tambaye na Umar ce ina jin tsoron Allah madaukakin sarki kada ya tsayar da ni ranar lafiya ya tambaye ni ce dan me dabba take tafiya a Iraq yana Madina lokacin duk suna karkashin mulkin sa hmm. dan me dabba za ta tafiya kai ba ka gyara hanya ba Allah Akbar yace yana jin tsoro yau azumi sauran wata na biyu ko sukari ya kai naira dubu uku don Allah in azumi ya kai sai nawa yanzu musulmi shine zai azumi yana son ko ko ko kunu ko lemun tsami ya sha dan Allah ina imanin mutane ba za ku saukar da farashin sukari ko to a dauka wannan shekarar za a taimaka ma al'umman yayyan halitta dan kasuwa su in ba ku tiri ba ba mutuwa za ku yi waɗanda kuke matsewa su sun mutu balle ku za ku mutu ba mutane bane ku taya bana riba a dawo da sukari naira ɗari biyar buhu dan Allah halaka za ku yi mutuwa za ku yi ina imani wane ne ke azumi musulmi ne a duk safe ba shi ba sha yana hadiyan yawo yana son lokaci ya kai kuma lokacin shan ruwa ya kai ba ya da sukari da zai sha kunu da lemun tsami ya zai